Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki maka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto a kan batun matsalolin tsaro da wasu sassan jihar Filato a Najeriya ke fuskanta ciki har da hare-haren 'yan bindiga fashi da makami da rikicin kabilanci. Jami'an tsaron yankin dai na ci gaba da neman haɗin kan jama'a wajen tabbatar da zaman lafiya. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon 'ya mace. wanda Aisha Ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karanta Alheri Grace Abdu. An sake bude makarantu jiya talata a manyan biranen Malawi biyu bayan dakatarwar da aka yi na tsawon mako biyu sakamakon barkewar cutar kwalara da ta kashe kusan mutane 800 sama da 100 kuma daga cikinsu yara kanana ta kuma shafi fiye da mutane 25,000. Gwamnatin Malawi Malawi ta sanar da daukar matakan hana yaduwar cutar kwalara a makarantu amma ta gargadin cewa za ta sake rufe makarantun idan bukatar haka ta taso. da yawa daga cikin ɗalibai musamman waɗanda ke shirin jarabawar ƙasa a bana rufewar ta kawo cikas ga fatansu na cin jarabawar. Ya ce kamar yadda nake a gida mahaifiyata tana gaya min in yi karatu, amma kasancewa ina ajin masu rubuta jarabawa ya shafe ni sosai. Ya kamata mu kasance a nan kuma mu shirya don jarabawa. idan ba mu shirya ba ba za mu samu sakamako mai kyau ba sake bude makarantun na zuwa ne bayan da gwamnatin kasar ta sanar da cewa ta samar da matakan kariya daga yaduwar cutar kwalara da ke faruwa ta hanyar gurbataccen ruwa mutanen mutumin da ya taba zama babban jami'in tsaron kasar mexico kuma mai kula da yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi na fuskantar shari'a bisa zargin taimakawa ƙungiyar safarar miyagun ƙwayoyi sinaloa safarar kwayoyi da kuma hana kama su an fi sanin janero garcia luna a matsayin tsohon sakataren tsaro a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa filipi gaderon wanda ya jagoranci yaƙi da aka yi da ƙungiyar safarar miyagun ƙwayoyi tsakanin shekara ta 2006 da shekara ta 2012 masu gabatar da ƙara sun ce ya karɓi jakkuna da ke cike da dubun dubatan daloli na cin hanci an fara shari'ar ne a jiya talata a brooklyn new york ana kuma sa ran jami'an gwamnati da dama za su ba da shaida a shari'ar ciki har da manyan jami'an kungiyar babban hafsan sojan amurka mike malley da takwaransa na ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin poland jiya talata a tattaunawa su ta farko fuska da fuska alama da ke nuna yadda kasashen biyu ke kara samun haɗin kai da goyon bayan kare ukraine daga mamayar da rasha ta yi na tsawon shekaru goma sha ɗaya mali shugaban hafsan hafsoshin tsaron amurka na pentagon da babban jami'in soji na ukraine valeri zelensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar ukraine da poland manyan hafsoshin sojojin biyu dai ba su taɓa haduwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin rasha suka kutsa kai cikin ukraine a watan fabrairu da ya gabata taron ya zo ne a daidai lokacin da amurka da ƙawayenta na yamma ke ci gaba da jigilan biliyoyin daloli da kayan yaƙi zuwa ƙasar ukraine madalla an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar tsaro a wasu jihohin Najeriya kamar hare-haren 'yan bindiga fashi da makami satar mutane don neman kuɗin fansa da sauransu. Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ke fuskantar waɗannan matsalolin. kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar ta plateau ya buƙaci al'ummar yankin su zauna lafiya da junansu ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar amurka zainab babaji Batun rashin tsaro na ci gaba da zamewa babban ƙalubale ga rayuwar jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. fashi da makami yin garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa ta'addanci rikicin makiyaya da manoma kisa don yin tsafe-tsafe na daga cikin matsalolin da suka hana jama'a sukuni Bincike ya nuna da cewa wasu wurare da ke dankare da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa sun fi samun barazanar tsaro daga 'yan bindiga da suka mamaye irin waɗannan yankuna. Da misali yankin kamfanin Zurak da kewaye a ƙaramar hukumar wase a jihar Filato na dankare da ma'adinai masu daraja da suka hada da lead, tin, kuza, kwalli da sauransu da ya ja hankalin masu safarar ma'adinan daga ciki da wajen Najeriya. Hada-hadar haƙar ma'adinan ya janyo al'umma da dama zuwa yankin da ya samar wa ɗimbin matasa da ayyukan yi. A ɓangare guda kuwa al'ummar yankin sun tsinci kansu cikin yanayi na tashin hankali. Daga arewacin jihar Plateau kuwa hari da ramakon gayya daga ɓangarorin makiyaya da manoma ne ya zame matsala. Barista Daliop Solomon Mantiri ya ce har yanzu ana samun kashe-kashe da lalata gonaki don haka suke tunatar da hukumomi su ɗau matakan kawo su. Yanayin rayuwar da mutane sun samu kansu a ciki yanzu bai da daɗi. Domin har yanzu ba bar kashe-kashe mutane ba, ba bar barna ba, mutane suna cike da tsoro suna cike da damuwa ba mai iya bacci yanzu a kauyuka har ma da birane mun yi mun gane da cewa barkiladi akwai zaman lafiya hmm. domin aikin da shi kwanan Abdulsalam yake a wurin hmm. bai bar biron ba bai bar Fulani ba bai bar Bahaushe ba bai bar kowa ba duk wanda ya yi laifi yana hukunta mutumin bisa ga laifin da ya yi mu hmm. muka goyi bayan wannan domin ta haka zai sa ko a cikin yaran mu wanda yana da tunanin rama ko ko yana da tunanin wani mugunta zai janye jikinsa because ya san da cewa Abdulsalam yana da babban sannan da baya raga ma kowa haka na muna so da a yi a wayansu wurare Kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Manjo Janar Ibrahim Ali ya yi kira ne wa al'ummar jihar da su nemi zaman lafiya da junansu. I therefore appeal to all the communities, traditional leaders, youth as well as religious and ethnic groups to give peace a chance. ya ce ina roƙon al'umma a kowane yanki sarakuna matasa da ƙungiyoyin ƙabilu su rungumi zaman lafiya don allah kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen ba mu goyon baya da haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba Let me use this opportunity to send a strong warning to crisis merchants and those that allow their communities to be used as hideouts for criminals. Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce bari in yi amfani da wannan dama wajen aikewa da gargaɗi mai ƙarfi ga dillalan rikici da waɗanda ke barin 'yan ta'adda na samun mafaka a yankinsu. Rundunar Operation Safe Haven za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda ta samu yana ɓoye 'yan ta'adda da masu aikata laifi ba tare da la'akari da matsayinsa a cikin al'umma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. masu fafatuka a ƙasar kamar sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara ranar 28 ga wannan wata na janairu membobi 26 ne kawai na majalisar dattijan kamaru mai kujeru 100 mata masu fafatuka na son ganin an ninka har biyu rashin iyayen giji da rashin goyon bayan siyasa na hana mata da yawa tsayawa takara a zaben da za a gudanar a watan maris mata masu fafatuka na ziyartar shugabannin jam'iyyun siyasa a arewacin kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattijan ƙasar alisa damara nagusu na aiki tare da ƙungiyar yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata ta ce mata biyu ne kawai daga cikin mambobin tsohuwar majalisa goma suka fito daga yankin arewa mai nisa na kamaru ta ce tana ziyartar jam'iyyun siyasa da za su fafata a zaben ne domin shaida musu cewa su 'yan fafatukan suna son daidaito tsakanin 'yan takararsu ta ce abin farin ciki shine a wannan karin mata da yawa da suka yi shiru a baya suna son su shiga siyasa matan kasan kamar dai sun daɗe suna korafi gabanin zaɓe kan rashin samun mata suna shiga harkokin siyasa daga ƙarshe fada white house ta fuskanci wani sabon kakkausan suka a jiya talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun sake gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar karo na uku jami'an gwamnatin sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗa wa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suke yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar donald trump a cikin tattaunawar rabin sa'a da manema labarai mai magana da yawon fada white house Ian Sams bai ba da wani sabon bayani fiye da ɗan bayanin da gwamnati ta riga ta bada game da takardun ba a adadin da kuma adadin da aka sama ofishin masu zaman kansu da gidajen da shugaba Joe Biden ya yi amfani da su. a makon da ya gabata babban mai shari'a Mary garland ya naɗa wani mai ba da shawara na musamman don bincikar yiwuwar karya doka kan takardun bayanan na biden labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar ta Mansur Sani. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga maimaicin shirin ciwon 'ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ilimin ya mace a arewacin Najeriya ya kasance wani al'amari da ke da baibaye da wasu al'amuran da za su iya janyo koma baya kan ilimin 'ya'ya mata cikinsu har da talauci. la'akari da wannan batu ne ya sanya gidauniyar rafa ta bijiro da wani shirin karatu ta yanar gizo domin cike wannan gibi na karatun 'ya'ya mata a najeriya wannan shine akalar shirin ciwon 'ya mace a yau kuma na samu tattaunawa da sarkin hausawan buhari ɗanta ne ɗan tsoho da shugabar kungiyar rafa dr sa'adatu mahadi ginshiki wacce na fara da yi mata tambayar makasudin samar da wannan shiri na ji ilimi Shirin ji ilimi wata fasaha da Allah ya kawo mana. Mun samu ɗauki daga gidauniyar da ake ce ma Malala yar Pakistan da Africa Foundation saboda ita lokacin da ta samu kyautar Nobel Prize ce ta sashi a cikin wata gidauniya wadda take kokarin ganin 'ya'ya mata duka a duniya sun yi karatu akalla dai zuwa secondary school sannan kuma a samu yadda za a jawo hankalin su a muhimmancin a sa 'ya'ya mata makaranta a kuma tabbatar da sun gama cikin iko Allah mu ma mun samu wannan tallafi daga wannan kungiya an ga muna da wasu shirye-shiryen da ke magana akan ilimin 'ya'ya mata to wannan ayyuka da muke yi na ganin cewa 'ya'ya mata sun ci gaba da ilimi shi ya jawo hankalin ita wannan gidauniya kusan su hudu suna kiran mu mu karbi kuɗin su a wa'yancin hurumi uku muka ce musu gaskiya aikin da suke so mu yi ba zai yi ba a Najeriya amma da suka zo da wannan sau da ito la'in corona ya kama duniya baki daya suka ce mun ga al'umma sun yadda da ku nemi yadda za mu taimaka ma yaran nan musamman na 'ya'yan da wa'anda hannu ba su da karfi 'ya'ya masu iyaye da karfi sun tafi da kwamfuta da hansa da waya ana ta duba ana samu a yanar gizo ita ko wannan ma abincin da za a samu gidansu bare a bata data ta saya ta je ta ko abin ga ko kuma a biya mata lesson babu su sai muka ɗauki wannan maudu'i an samu nasarar wannan na biyu kuma shi wannan ji ilimi wani gaba ce na wannan aiki da muka yi yanzu mun yi mun samu kusan 'ya'ya mata dubu uku da wani abu a cikin shirin maudu'in 'ya'ya su koma makaranta kuma su ci gaba na malala din na shi wannan gidauniya to sai muka ga akwai wayanda daga aji uku ne zuwa hudu muka kai su shi kuma shiri ya tsaya to sai muka ga wace dabara za a yi a ci gaba da samun wannan to shine muka kirkiro wannan shi ji ilmi wato Girls Innovative Learning Management Initiative. Dr. mai samar da wannan farfajiya ya kunsa. Mun kirkiro wannan an sa shi a yanar gizo-gizo. Kuma sanin kowa ne yanzu yanar gizo-gizo komi ma nan yake. Barante ta TikTok ko ce ta jawabin da ba shi ba da wani wanda baka sani ba ta nemi ilimi datar da za ta dauka bi fita ɗari biyu ba ta yi lesson kusan hudu a cikin awa biyar a rana inda ta tsaya ma za ta iya bari ta je ta yi wanke wanke ta dawo ta ci gaba alhamdulillah kamar yadda kika ji wannan kungiya ce wanda ba ta gwamnati ba tana bi makarantu tana tallafawa 'ya'ya mata musamman wanda ko suka bar makaranta saboda wani dalili dalilan kuma suka hada da rashin iya biya kuɗin makaranta da iyayensu talaka ba su yi ba suka hada da mutuwar uba Da in babu wani dan uwa mai karfi wanda zai dauki nauyinsu da dai sauran wayannan dalilan shine wayannan kungiya suka shigo suna tallafa musu sukan kuma shiga makarantu domin su tallafa ma gungun yan mata domin su fara musu karfin gwiwa makarantar nan fa dole ne akan ku domin ku ne malamai na farko na yaran ku makaranta yana da mahimmanci akan ku mun amfana kwarai Ko za ki iya mana misalin irin ayyukan da kuke yi a Rafa da har ya janyo hankalin wannan gidauniya? Ƙungiyar Rafa wanda an kafa ta dubu ɗari tara da takwas amma ta fara aiki da tara tana cikin ƙungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin 'ya'ya mata da mata kansu da kuma ganin cewa al'umma sun samu zamantakewa mai kyau a cikin gidajensu. Zamantakewa ta adalci wa juna, zamantakewa na adalci na nauyin da aka ɗora ma kowa ke a matsayinki na uwa shi a matsayin shi na mai gida biyayya 'ya'yanku da kuma kuma ire-iren wani to gaskiya sun yi sha'awar yadda mun ɗauki abin gaba ɗaya mun haɗa uwa da uba da kowa ba cin haka kuma mu muna da kalaman ma da ba mu amfani da su hasali kuma mu mun amince da cewa hannu ɗaya bai ɗaukar jinka to ƙungiyar mu ma gaba ɗaya tana da maza da mata da kuma matasa abin da ya sa muka wannan saboda kamar yadda nace miki ita zamantakewa ba hannun mutum ɗaya take ba kuma an tsatsara ta to sun yi sha'awar wannan na farko na biyu sun yi sha'awar ayyukan da muke shekara kusan ashirin a rafa ne muke tsaye tsayawa mahaifin da ya cire ɗiya daga makaranta mu zauna da shi mu neme shi mu kawo muryoyin manya ko malamai ko iyaye a samu a shawo kansu na ai kokari a bar yarinya nan ta gama karatun da ta fara. Kun taɓa yin rashin sa'a a wannan aikin naku kasancewar mahaifi da ɗiyarsa yana da matukar sarkakiya a ce wani ya shigo akan abin da baya so? Mu da alhamdulillahi yau a shekara 23 nan da muke aiki ina ga rashin sa'a mu biyu ce kawai inda ba mu samu nasara wurin daidaita ko kuma kyautata tsakanin mahaifi da ɗiyar shi ba kuma abin da ya bamu sha'awa a ciki shine duk bayan wannan mahaifinta bai kita ba ita kuma bata guji gida ba amma auren an yi shi dan dole bayan da muka iya to amma ko ko da muka shine a batta ta gama aka kuma batta ta gama ko da ta ce ba ta son miji tunda uba ya riga ya bada ya hana wani wilaya kuma ya ɗauki wilaya a shi bayan da muka iya haka muka hakura ita kuma wannan mahaifin ya ce mana shi in dai matsawar sai ta gama makaranta to babu shi babu ita saboda haka sai wani ne ya ɗauki nauyinta ta gama karatun cikin ikon Allah ya rayu ya ganta ta zama wani amma sai ya kasa ya yafe mata ko da muka ji daɗin rayu karatun rashin iya shawo kan shi ya yafe mata bai bada daɗi ba saboda an ce in rai ya ɓaci kada haɗa hankali da tuwo a ciki amma duk sauran da inda muke kokari Allah ya sa muna samun nasara a samu daidaito ne a samu yafiya a kuma koma daidaito ne da iyaye an san da zafi ba ya ce ga abin da yake so ɗaya ce bai so amma in manya sun shiga sun sa baki in masana sun shiga sun sa baki in yan kai kawo sun sa baki sai ga an dan daidaita. Za ka dan yi tsokaci a kan irin sauyin da aka samu a cikin al'umma sakamakon shi wannan shirin. An samu sauyi domin mata da kansu wanda suka ci gajiyan wannan shirin sun nuna godiyansu. Tun da wannan su kuɗin su zai kare mun kuma sai mun je mun sake farauta nawa sai kara mana mu ci gaba ko mu kara girman abu bari mu samu wata dabara da kafin nan wayanda muka ɗauko daga uku ɗin nan za su hudu biyar shidda su sai su ci gaba wayanda suka kai shidda za su wuce su shiga jami'a su kuma za mu sa su akan wani abin shi ma haɗe layo cikin wannan abu na yanar gizo-gizo. su abu na uku kuma game da shi wannan shiri kyauta ne kamar yadda kika sani shi ji ilimi a yanzu shekara guda za a yi cir mun riga mun biya kuɗin shi wanda in ba dan mun biya ba duk wanda zai shiga sai ya biya 250 naira 250 wannan 250 na tsawon ba mu za a ba ba yauwa za ta shiga shiga daya saboda haka in za ta shiga hudu dubu ɗaya to mu yanzu abin da muka samu muka biya na yara mata dubu kuma shekara daya wadda muna sa ran kahin nan mun ƙara rorowa sai mu ci gaba da ƙara biya wasu suna samu sannan kuɗin ba rafa za a ba ba ba mu bane ba injin din ranar gizo-gizo kafin ka shige shi akwai kuɗin da ake biya to kamfanin da muka yi wannan aikin da su su za a biya su masu ci gaba da biyan kuɗin haƙƙi da halaccin shiga yana gizo-gizo ba ma biyan kuɗin aikin ba ne mu kuma za mu ci gaba da biyan malaman makaranta muna aiki kamar yadda kika gani muna aiki nan tare da hukumomin ilimi na najeriya hukumar ilimi ta ƙasa da su subeb da suwa duk sa'ilin nan mun yi wani kuma kokari saboda abin da muka gani sai kiga kin je wasu makarantu yanzu an kai har aji uku ss 3 ba a fara turanci ba da gaske wasu kuma sai kiga an fara turanci amma yaran ba su fahimta to sai muka ce bari mu mai da abin da hausa so yanzu idan ka ga dama kika ga dama kika shiga zaki iya yin ko na hausa ko na turanci to ɗaya daga cikin abubuwan da muke za mu koma farauta don mu samu mu fassara shi zuwa gbagi mu fassara zuwa harsuna daban-daban yadda duk daga inda yarinya ta shiga wannan yanar gizo-gizo kuma ko ina take za ta iya ta samu. Kasancewar wannan shiri ya zo karshe akwai wani yunkuri da ku za ku yi a matsayin kula iyayen al'umma da haɗin kan gwamnati domin tabbatar da cewa an dora akan wannan shiri. Irin wayannan ayyuka ne ma na sarakuna don tallafawa al'ummansu alhamdulillah muna da sarki wanda an kawo irin wannan program din kwanaki kamar. shi nashi ma yara ne wanda suke yawo a titi iyayen su iya tura su makaranta ba kuma wa'annan makarantun har yanzu na ana kiran su makarantar talakawa har yanzu sarki na shi gaba da gudanar da wayannan makarantu to haka zalika wannan in Allah yarda shi ma ba za a bar shi a baya ba duk lokacin da sarki ya samu labarin ga wata yarinya na ko ubanta ya mutu muna da ma kungiya na kula da marayu sosai kafin ma a shigo da su sarki zai sa hannu da yardan Allah ba za a bar shi a baya ba kin yi bayani cewa za a fassara darussa zuwa harsuna da daban ina hikimar yin haka dalilin da yasa muke so mu amfani da harsunan nan saboda wani abun yaro ma ya wuce inda zai fahimci shi amma tun da harshen shi ne na haihuwa wani abu in bai gane da turanci ba zai gane da wannan sannan sai ya dawo na turancin dan daga turancin zai rubuta jarrabawa in ya samu wata tangarda akwai inda zaka iya yin tambaya a shi wannan farfajiya ji ilmi za iya yin tambaya to na ga kaza amma haka na fahimce shi da yare ko kuma haka na fahimce shi da turanci menene abin da zan fahimta to sannan za mu sake har yau mu koma muna farautar masu tallafa mana don don a faɗa shi mu kai shi can ƙasa don ɗaya daga cikin farfajiyar da muka yi akan wannan muna ce mishi rafa online academy za mu yi magana inda mata za su iya shiga suna jin shawarwarin zamantakewar aure za su iya jin shawarwarin yaya ne ne zan yi idan na ga kaina cikin halin ha'ula'i wa zan nema yaya zan yi kai kalami ma na magana tsakanina ko da mijina ko da ɗana ko da makwabci duka a cikin muna koya masu. Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya madalla yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru Ya fara can jirgin wannan makon ne da jaridar eco news ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta labarta mana cewar gwamnatin kamaru tana kokarin ganin cewar ba a karawa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya kasancewar irin matsalolin da yakin kasar ikironiya da kuma rasha ya janyo a fadin duniya wanda ya sa ministan ciniki na kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ya ce dole ne a ƙara wa waɗansu kayayyakin da suke shigowa ƙasar ta kamaru haraji domin rufe waɗansu guraben da yanzu haka ba sa shigar da kuɗaɗe a faɗin ƙasar jaridar ya ce kuma cewa ta yi ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru musta maluda malashi ya ce zai fito da waɗansu dabaru domin inganta domin inganta wa likitocin ƙasar jamhuriyar kamaru harkokinsu musamman ma wajen biya musu bukatun da suka nema ma kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukansu bil haƙƙi da gaskiya sai kuma jaridar da saje ta ƙasar kamaru an da ita kuma cewa ta yi ministan cikin gida na ƙasar kamaru musta atanga ji ya gargaɗi malaman makarantu na ƙasar baki ɗaya da cewa kar su kuskura su fito zanga zanga da suke ƙoƙarin fitowa a faɗin ƙasar domin waɗansu ƙungiyoyi suna tunzula su ya ce duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru to zai fuskanci bishin gwamnatin kasar jaridar lopon kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta folbiya wajen kokarin da yake yi matuka gaya na inganta rayuwar jami'an tsaron kasar ta jamhuriyar kamaru musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki kiwon lafiya ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashinsu sai kuma jaridar leju ita kuma ta gulmata mana cewar yanzu haka birnin yawunde ya cika da kazanta kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar jamhuriyar kamaru izakam sun shiga wani yajin aiki na siba ya gani domin rashin biyan su waɗansu makulin kuɗaɗen da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba ta yi ba jaridar lebuwa ita kuma ta ce tashar jirgin ruwa na birnin abin duwala yana shigar da makulin kudade ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru har sefa miliyar goma sha uku da miliyan 65 a cikin shekara guda kamar yadda hukumar kula da shigar kudade da fitar su ta zayyana za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridan the ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasa samuel ito ya ba wa malaman da suke horas da 'yan wasa a cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru wa'adin awa 74 domin biyan su albashinsu ya ce dole ne a biya su hakokinsu domin gani irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu sha'awan ƙwallon kafa sana'arsu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya An sake buɗe manyan makarantu jiya talata a biranen Malawi biyu bayan dakatarwar da aka yi na tsawon mako biyu sakamakon barkewar cutar kwalara da ta kashe kusan mutane 800 sama da 100 daga ciki ƙananan yara ta kuma shafi fiye da mutane 25,000. gwamnati Malawi ta sanar da ɗaukar matakan hana yaduwar cutar kwalara a makarantu amma ta yi gargaɗi da cewa za ta sake rufe makarantun idan buƙatar haka ta taso. da yawa daga cikin ɗalibai musamman waɗanda ke shirin jarabawar ƙasa a bana rufewar ta kawo musu cikas ga su ta cin wannan jarabawa babban hafsan sojan amurka mark mali da takwaransa na ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin poland jiya talata a su ta farko fuska da fuska alama da ke nuna yadda kasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare ukraine daga mamayar da rasha ta yi na tsawon watanni goma sha ɗaya To sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya hada shirin da kuma ba da umarni da injiniyan mccall ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.